Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a hantsin yau Alhamis 20 ga watan Yuli na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Kwararru a fannin kiwon lafiya sun yi wani taro a birnin Kano don tattaunawa akan cututtukan da suka shafi kwakwalwa musamman farfadiya da kuma yadda za a horar da jami'an lafiya akan yadda za su yi jinyar masu fama da lalurar. Koyawa ma'aikatan kananan asibitoci yadda za su gane dangogin ciwon kuma su rubuta maganin da ya dace mu muna ganin shi zai magani wannan matsala mun gano cewa eh inda ka koya musu din za su yi aiki a samu gamsarwa akalla kamar yadda ake samu a manya-manyan Dr. Aminu taura na asibitin Malam Aminu Kano kenan muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Sannan za ku ji cewa hukumar lafiya ta ƙasar Ghana ta fara aikin rigakafin cutar COVID-19 a faɗin ƙasar karo na bakwai a jiya Laraba da nufin yi wa mutane kusan miliyan ɗaya rigakafin. Kamar kowace rana Alhamis a wannan lokacin, yau ma muna nan tafa da shirin na kasa ba kasawa ba. wanda Sulaiman Manubar ya shirya zai kuma gabatar. Bayan haka za mu kawo muku sharhin jaridan kasar Ghana. Amma yanzu dai sai a gyara zama a sauraron labaran duniya kashi na farko. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga labaran duniya rasha ta yi gargaɗi a game da jiragen ruwan da suka nufi tashar jirgin ruwan ukraine kwanaki biyu bayan da ta janye daga yarjejeniyar da ta ba da dama a yi safarar hatsin ukraine ta bahar aswad sanarwar da aka wallafa ta manhajar aiki sakonni ta telegram ta ce daga tsakan daren ranar 22 wato ranar 20 ga watan yuli a agogon moscow za su ayyana duk wani jirgin ruwan da suka gani kan ruwa wato kan ruwa a tekun bahar aswad da ke kan hanya zuwa tashar jiragen ruwan ukraine a matsayin yayi dakon makamai ne ya kuma kara da cewa za ta ayyana cewa kasashen da suka mallaki jiragen ruwan suna da hannu a tashin hankalin da ake yi a ukraine kuma suna tare da bangaren gwamnatin kiev sanarwar ta kuma bayyana hadari na wani lokaci a tattare da bin wasu sassan bahar aswad kana rasha ta yi gargadin rashin sassauci na tsaro wato na tsaron masu aiki cikin ruwa shugabar asusun ba da tallafin al'ummar amurka usaid samantha power a jiya laraba a kif ta shaida wa muryar amurka cewa shugabannin kasashe a fadin duniya su fito fili su nuna kin amincewarsu da wato da matakin da rasha ta dauka na janyewa daga yarjejeniyar da manufarta ta kasance an tabbatar da cewa kasashen duniya sun samu abinci wanda ukraine take sayarwa tun da aka kulla wannan yarjejeniyar an yi safarar kaso biyu cikin uku na alkama ta bahar aswad tun farko dai a jiya laraba jami'an ukraine sun ce kwanaki biyu a jere cikin dare dakarun rasha sun kai wasu hare-hare a yankin odessa a kudancin ukraine sannan kuma suna yunkurin kai wani hari kif da wasu yankuna amurka ta dakatar da tallafin bincike da take baiwa cibiyar binciken cututtukan virus da ke wuhan cibiyar bincike mallakin china wanda ake tuhuma da kasancewa tushen cutar koronan da ya kashe kimanin mutum miliyan bakwai a faɗin duniya cibiyar ta daina samun tallafi daga amurka tun shekarar 2020 amma ma'aikatar lafiya da ayyukan al'umma na amurka ta kwashe watanni tana binciken ayyukan cibiyar kana ta ayyana cewa cibiyar ta ki bin ka'idojin tarayya saboda haka ba za a iya amincewa da ita ba janye tallafin ya biyo bayan gazawar da cibiyar ta yi wajen gabatar da wasu bayanan da cibiyar lafiya ta ƙasa nih ta bukata daga gareta. wanda hakan ya haifar da zargi cewa cibiyar ta wuhan da ta take ka'idojin nih da suka shafi lafiyar dabbobi ya zuwa yanzu dai ma'aikatar tsaron amurka ba ta tabbatar da tushen kwayar cutar ta virus ba masu bincike a cibiyar sun sha musa cewa binciken da suke gudanarwa yana da masaba da barkewar cutar corona to sai dai kuma a cana ta hana masana kimiyya daga kasashen duniya su je su gudanar da bincike a cibiyar da kuma binciken ayyukan da suke aiwatarwa Afirka ta kudu a jiya laraba ta sanar da cewa shugaban Rasha Vladimir Putin ba zai halarci wani babban taro da ake sa ran za a yi a watan gobe da kanshi ba, lamarin da ya kasance mafita kan yarjejeniyar da ake yi game da ko Pretoria za ta amince ta tsare shugaban bisa dokokin kotun aikata laifuka na duniya wato ICC ko babu. Kotun ICC tana tuhumar Putin da aikata laifukan yaƙi a lokacin mamayarta a Ukraine. mai magana da yawun shugaba cyril ramaphosa vincent magwanya ya ce rasha za ta samu wakilcin ministan harkokin wajen kasar sergei lavrov sanarwar na zuwa ne kwana ɗaya bayan da ramaphosa ya bayyana cewa a ganin shi kama putin a kasar tamkar ayyana yaƙi ne afirka ta kudu ta sha suka daga kasashen yamma akan abin da ta ayyana da marawa moscow baya duk da cewa gwamnatin kasar ta ki amincewa da waɗannan zargi kuma zarge-zarge kuma ta nace kan kin mara wani bangare baya. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla kafin ku ji karashen labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotanninmu. Yayin da masana kiwon lafiya ke ta mahimmancin wayar da kan al'umma game da alfanan ziyartar asibiti ga masu fama da cutar farfadiya domin samun kulawar da ta dace. Mahalarta wani taron ƙasa da ƙasa kan cututtukan da suka shafi kwakwalwa musamman farfadiya sun bayyana buƙatar horar da ma'aikatan lafiya waɗanda ba likitoci ba dabarun ganowa da kuma kula da masu lalurar a cibiyoyin kiwon lafiya. Daga Kano, Mahmud Ibrahim Kwari na dauke da karin bayani. Fiye da shekaru uku ƙwararrun kan kiwon lafiya daga jami'ar Vanderbilt ta ƙasar Amurka da jami'ar Bayar Kano a Najeriya da kuma likitoci daga asibitin koyarwa na Aminu Kano suka gudanar da bincike kan hanyoyin inganta dabarun kula da lafiyar masu fama da farfadiya da cutuka masu nasaba da ita. wadda cibiyar ƙasa da ƙasa kan harkokin kiwon lafiya ta nih da ke amurka ta ɗauki nauyi Farfesa Mahmud Umar Sani shine mataimakin shugaban jami'ar Bayar Kano mai kula da harkokin gudanarwa na yau da kullum. Wannan jami'a ta banda Bandabulit a yin shekaru kusan ashirin ana haɗin gwiwa na bincike-bincike bangaren cutar lafiya da dama a ciki har da ciwon farfadiya da ciwon da suka ci a cikin kwakwalwa da laka. so wannan taro shi ne farko a wannan tsarin na wani tallafi da ake samu daga hukumar ba da tallafi ta duniya suke amerika na kimta nih to sun ba da wannan tallafi da wannan ah, research wanda zai sa a samu kurasuwa na likitoci da ma'aikatan lafiya akan ciwukan farfadiya da kuma ciwuka masu wanda suke shafi kwakwalwa da laka so wannan taro ah, ya ba da dama ga duk wanda suke wannan bincike-binciken wani sun shekaru uku da suka wuce da suka fara su zo su yi faɗi abin da suka samu na bincike a kuma a tattauna a kai da a san mafita makasudi shi ne a samu wadda wannan marasa lafiya na masu ciwon farfadiya da ciwuka da suka alaka da walwa da laka mafita saboda sai an yi bincike za a gane menene matsala kuma ya za a samu mafita a yayin taron wadda yawa kana a nan kano ɗimbin masana da ƙwararru kan kiwon lafiya a fannoni daban-daban ne suka gabatar da makala galibin su akan sakamakon binciken da suka yi dr aminu taura ƙwararre ne akan kula da masu lalurar kwakwalwa a asibitin koyarwa na aminu kano na ɗaya daga cikin su ni na bayani ne akan wani gwaji da muke yi na mu gani idan aka koya wa ma'aikatan asibiti waɗanda ba likitoci ba yadda za su gano nau'o'in ciwon da ake cewa farfadiya kuma su iya zaben maganin da ya dace kuma su bayar koyawa ma'aikatan ƙananan asibitoci yadda za su gane dangogin ciwon kuma su rubuta maganin da ya dace mu muna ganin shi zai magani wannan matsala tunda ai gwajin ya nuna mana cewa eh hakan yadda muka hasashen hakan ne ah, mun yi amfani da tsari na na kimiyyar zamani ah, mun gano cewa e eh, inda ka koya musu din ka gwada musu ka ba su kuma horon da za su yi abin da ya kamata kuma ka zuba ido a kansu za su yi aiki a samu gamsarwa akalla kamar yadda ake samu a manya-manyan asibitoci. sai dai a cewar dr aminu taura babban kalubalen shine daga cikin mutanen da ke fama da wannan cuta ta farfadiya kalilan ne ke ziyartar asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya to matsalar yanzu idan ka duba shi wannan ciwo da ake cewa farfadiya kashi tamanin da wani abu ko fiye ma mu a nan kano ma ana magana fiye da kashi casa'in ba sa zuwa asibiti ba a ganin su asibiti balle a maganan magani akan dai na nuna bukatar da ke akwai ga masu ruwa da tsaki su kara kaini wajen wayar da kan jama'a da kuma ci gaba da tsarin horar da jami'ai da ke aiki a cibiyoyin kiwon lafiya na yankunan karkara mahmud ibrahim kuri muryar amurka daga kano nigeria A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarashen labaran duniyar. A karan farko tun bayan tawayen mayakan Wagner a Rasha a watan jiya, an ga hoton bidiyon shugaban kungiyar yevgeny prigozhin inda yake magana da dakarun a wani sansani a belarus manhajojin aiki sakonni da aka alakanta da sojojin hayan prigozhin na wagner cikin wani bidiyo da hoton shi ya yi dishi-dishi sai dai kuma muryar babu tantama tasa ce yana magana cikin bidiyon cewa mun yi fada cikin mutunci kuma mun taimakawa rasha sosai bijirewar prigozhin ita ce barazana mafi girma da ta taba girgiza shugaba vladimir putin cikin shekaru 23 da ya kwashe yana mulki wanda shugaban mayakan ya kulla da zimmar kawar da manyan shugabannin sojin rasha wanda yake zargi da rashin sanin makamar aiki idan muka tabbatar cewa ba za a kunyata mu ba za mu iya komawa mu ci gaba da ba da gudunmawa kamar yadda muka yi a baya prigozhin ya ce inda ya yi amfani da kalmar da kremlin take ayyana yakinta a ukraine da ita ya ce ya kamata mu jira sai lokaci ya yi lokacin da za mu nuna karfin ikonmu dalilin kenan da ya sa aka yanke shawarar mu tafi belarus cikin wannan lokaci za mu tabbatar cewa sojojin belarus sun kasance sojoji na biyu mafi karfi a duniya za mu sha horo mu inganta kanmu sannan mu nufi afirka. duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A jiya Laraba 19 ga watan Yuli ne hukumar lafiya ta kasar Ghana ta kaddamar da aikin rigakafin cutar COVID-19 karo na bakwai a fadin kasar da nufin yi wa mutane kusan miliyan ɗaya rigakafi. Hukumar ta ce mutane miliyan goma daga cikin fiye da miliyan talatin na ƙasar sun samu cikakkiyar allurar rigakafin yayin da sauran ko dai ba su yi ba kwata-kwata ko kuma ba su kammala karɓar rigakafin ba. A ranar Lahadi 23 ga wannan watan ne dai za a kammala aikin rigakafin. Wakilin muryar Amurka red Redwan Abbas na ɗauke da ƙarin bayani daga birnin Accra. da yake jawabi a wurin wani taron manema labarai dangane da kaddamar da atisayen na ƙasa babban daraktan ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa dr patrick kuma abuwaji ya tabbatar da cewar lallai cutar ba ta ƙari ba duk da irin jita-jitar da ake ta yayatawa cewar an ga ta. a halin dai yanzu wakilin ƙasar ghana a hukumar kiwon lafiyar duniya dr agatha kwace ya ba da tabbacin cewar za a tallafa wa ghana azancin samar da rigakafin a samu cikakken kariya game da cutar ta covid-19 akan wannan dalili na samu yin hira da wata malamar kiwon lafiya wacce mamba ce ta kwamitin yaƙi da cutar covid-19 dr asiya ahmed don ƙarin haske a takaice dai eh, ya kawo another roll-up of COVID-19 vaccine kuma um, kunga exercise na shi ke gwada kamar COVID-19 da kan shi bai wuce ba akwai COVID isa wanda bai doki vaccine nan ba da yi kokari ya samu vaccine. Abin da muke son sani shine yanzu vaccine din ne za a yi ko dai boston eh, akwai vaccine nan kuma akwai boston nan. Eh, wanda bai iya ya doki covid nan eh, da farko ya yi kokari ya karbi covid nan kuma wanda yake neman booster nan kuma shi ya kokari ya karbi booster abinda muka sani ne covid nan bai wuce ba yana tare da mu shi akwai boyuwa kaɗan tsakanin covid nan da eh, mutane ta mutane na gan kamar abin ya yi rauni amma kuma gana Health Service na duba kan mu zo mu samu cases da yawa kamar kan da watannin bayan da muka samu cases. Kina batun cases wato waɗanda sun ka harbu da cutar shin har yanzu akwai cases din da aka samu ne? Akwai cases da yawa amma eh, bai da dai yawa ne ba mu samun shi da yawa kamar kan da muke samu kina nufin har yanzu kenan mutane kan tafi asibiti a same su da cutar ta covid-19 in ka zo hospital akwai cutar nan muna duba daga laboratory kin ce mutane miliyan goma daga sama da miliyan talatin sun kai allura hakan na nufin ba mu cimma makin mu ba na kariya wani adadi za mu samu sa'annan a ce mun cimma wannan maki na kariyar eh, mutane da yawa ne suna shakkan zuwa su karbi wannan alluran covid-19 na kuma ya yi karfi sosai a ce gane ya samu wannan immunity level na amma muna duba eh, da Ghana Health Service na kokari ya kawo ainihin advert da ake bubuga kan radio da TV kuma da dai bai mutane so to become aware to become aware of the risks of COVID and why they need the common vaccine akwai eh, mataki da yawa da Ghana Health Service za su yi amma na farko ne ana gaya ma mutane ana wasar da information about COVID nan ana gaya musu kamar ciwon nan na nan isa su yi kokari sosai sosai su doke matakin kiyaye kansu. Hira da na yi da Dr. Asiya Ahmed wata mamba na kwamitin yaƙi da cutar COVID-19 a Ghana kenan. Red Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. A gaida Red One Abbas, to kafin ku ji shirinmu na gaba ku ɗan shakata da wannan waƙar. sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci bakwai ashirin da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya jin mu ta shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a Assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. a wani abin da ke fayyace samun canjin tunani a wajen masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa da dama sun fahimci mahimmancin sana'a ko aikin yi kamar yadda za a iya ganewa daga yadda ake samun nakasassu a fannonin da a can baya suke da daurin kai a game da su shirin na yau ya sauka a yola fadar mulkin jihar adamawa da ke yankin arewa maso gabasin najeriya inda wani mai tawaya a kafafu ke sana'ar dj ga kashin farko na tantaunawar da ta hada wakilin muryar amurka lado salisu muhammad garba da bakon shirin adamu garba ni haifafan jimeta ne adamawa state to adamu garba gashi na zo na ganka kana da da sana'arka da kake yi eh. wadda har naji kamar ana ma kirari cewa DJ Miskini eh. wannan sana'a taka da kake na tura waƙoƙi mm. eh, shi yasa ake maka wannan kirari ko dai eh hakan ne saboda lokacin da na fara in sai in sa sunana saboda kowa a sanin da hakan ya kyawar shi amma ba haka ba sunan na sa dj mambo ne na sa to amma shi ne wasu suke kara da DJ Baskin saboda bisa yanayin larura na gaski ne gurgu sannan kuma ina ina son in kyautata rayuwata ya rayuwata sannan kuma ina dan neman abinci ta mm. gefen harkar sana'a da to shi ne ake kira da hakan to amma wani abun duk bai dame ne ban kan ma kan da DJ Mambo in duk ba da in ma kan da DJ Baskin in ma duk ba damuwa kamar da shi aka haife ka ne ko daga baya ne ya same ka a da shi aka haife ni haka aka haife ni haka aka haife ka eh haka zan kai na a duniya to yaya kauki zai gudanar da rayuwa har ka zo ga wannan lokaci haka eh to alhamdulillah kamar yadda kowa yake jin daɗin rayuwarsa kowa yake biya kan shi bukata kuma kowa zai je inda yake so ni ma haka nake biya kan bukata kuma kowa inda yake jin karfi da lafiya jikinsa iya kuma ni ma haka nake iya koma rayuwata saboda na tashi na dan cikin a famulin mu ni kadai Allah fita da ni haka saboda famulin mu ba makawa ba kowa amma Allah shi ya ga dama ya fita da ni hakan kuma ya san me yasa fita da ni haka to shi yasa ban yi dautin da rayuwa ba ban ba da gibo ba shine ce bari in dogara da kaina zan samu abin zana rufa kaina asiri ko da kaɗan kaɗan ne ya fi a ce zauna zaman ban san me nake ba ko kuma ce a zauna sai an yi min wani abu yanzu kamar shekaran ka nawa misali eh ina shekara ashirin da bakwai to shekara ashirin da bakwai nan shekara nawa kai kana wannan sana'a taka ta ta dj hmm, shekaran da ɗan yawa kaɗan ka hmm. hmm, amma ba zan iya tunawa ba a wannan sana'a naka da kake yanzu eh. ta yaya kake ka samu waƙoƙi da kake mu'amala da su eh ina da hard drives kamar irin 500 gig yana mm. da su external da kuma internal mm. to na cikin kwamfutan sai na ware shi nake selecting na waƙoƙi daban-daban haka mm. shi kuma external din sai yanke turo season film da sauransu kamar yadda kowa ne yake da downloading da sauransu ne ma haka yake to shine ne ina samu sai in tura mutane sai su zabi a haka to yanzu adamu kuma wannan wuri sana'a naka baka fuskantar wani kalubale ana zuwa a yi mu'amala da kai haka kai tsaye eh sosai ana yi kalubale ɗaya ne za ce saboda kaga yanzu musamman mutanen najeriya mm. yanzu haka idan kai kai disabled people ne mm. idan ka bude sana'a sai ka ga an tsallake ga an je an saya waje mai lafiya mm. so amma wasu un ba sa tunanin hakan wasu gaskiya ni da na fara wannan mu'amala ga Allah na samu jama'a da dama sannan har ma sannan har ma an ma ban bude ma ana nema yanzu ma haka an kira awa ya fi sau mutum goma sha biyu sau kira suna tambaya na waya ya aka yi kwana biyu ana tura waka me yake faruwa me yake tafiya saboda su suna jin daɗin yanayin aiki da nake musu suna samun abubuwan da ko da sun je wani wajen ma ba sa samu kwata-kwata to suna ta mamaki a ina nake wa ni ko na san yanayin aiki na san kuma abin da nake yi mm. saboda in samu in biya mutane bukata hankalin su ya kwanta saboda gaga yanzu in ka zauna haka kawai wannan damuwa ne matsala ne. Kai karatu? Mm. na yi karatu primary school a layin shinko anwaruddin mm. sannan in tafi dobeli na kammala secondary school na shekara shida mm. to yanzu kuma allah ya yi allahunsa da taimakon allah taimakon ubangiji taimakon mutane in samu in ji na diploma na a nan hayin gada federal poly eh, a kowace tsaunoyin karatu na shine ta biya mu haka wacce ce ta dauki nauyin karatunka? eh Allah sarki To yanzu yaya kake gudanar da karatun haka mutum da yanzu ka shiga cikin high institution mm. wadda za ka rika gwamutsuwa haka mm-hmm. da wasu mutane manya-manya. Mm-hmm. Yaya baka fuskantar wani kalubale a wannan makaranta? A babu. Mm. Ana ba da ne ana ganin yanayin kokari na yanayin performance na yanayin da yake so in cima buri na a cikin rayuwar duniya ta hmm. to shine kowa in ya gani yana mamaki sannan kuma ana fama tallafa mun ma da yawa a cikin makarantun to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da ci gaban wannan tattaunawa yanzu a madadin bakon shirin na kasa dj adamu garba haifafan jimeta mazaunin yola a jihar adamawa da wakilin muryar amurka lado salisu muhammad garba ni sule mumuni barma da duka abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku na lafiya. A gaida Sulaiman Mana Barma yanzu kuma ga sharhin jaridan ƙasar Ghana. Kaniyar Times da maso masharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine matasa miliyan 1.5 ba su zuwa makaranta kuma ba su da aikin yi sa'an nan kuma ba su samun horo. Wannan na kunshi ne a cikin rahoton na rubu'i na uku na shekara ta 2022 na ma'aikatar ƙididdigan ƙasar Ghana. Jaridar ta ce ɗaya a cikin hudu da ke wakiltar kashi 24.2 na matasa tsakanin shekaru goma sha biyar da ishirin da kudu ba su zuwa makaranta ba su da aikin yi kuma ba su samun horo ta kuma nuna cewar kashi ishirin da hudu da digo biyu na wakiltan matasa miliyan daya da digo biyar waɗanda shekarun su ke tsakanin goma sha biyar da ishirin da hudu ita kuma jarida da chronicle wannan labarin ta ruwaito zan maye gurbin marigayi rollins a matsayin ubangidanku alan ne ke faɗi wa al'umman voltar region wannan jaridar ta ce ɗan takarar neman kujerar shugabancin ƙasa na jam'iyyar new patriotic party mr alan kwajo cirmantin ya nuna cewar mutuwar marigayi shugaba rollins dai wani abin takaici ne amma kuma al'umman ja volta kada su damu saboda shi alan a shirye yake maye gurbin marigayi Rawlings a matsayin ubangidansu da yake magana da wakilai daga mazaɓu daban-daban da sun ka haɗu a Aplau cikin Kitu da kuma Sogokopi ta ainihin tsakiyar Tongo a jiya Mr. Alan Chirmantin da aka kuma fi sani da Alan kasha ya da cewar wakilai a jihar Volta sun ba shi dama ya shugabanci NPP da kuma Ghana gabaki daya dai taka rawa daidai da irin wadda Rawlings ya taka don kawo wa jihar ci gaba. Tarin titunan birnin Accra sun zama tarko na mutuwa wa masu motoci yayin da duk traffic lights da ke akan hanyoyin ba su aiki kuma ma'aikatar da ke kula da hanyoyin motar na shan fama wurin maido da su su yi aiki. Jaridar Daily Graphic ce ta rawaito wannan kuma ta ce tarin manyan tituna a nan birnin Accra sun zama tarkon mutuwa wa rayuwar masu motoci da matafiya ga baki ɗaya saboda tarin traffic lights ba su a aiki abin da ya sa sashi da dama na manyan titunan suka zama wurare na haɗari. Kana hasada da iyayen bawumiya Adumaku Bafi ne ya farwa Kennedy a Japan kuma jaridar da Herald ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce tsohon daraktan sadarwa na New Patriotic Party ya Adumaku Bafi ya farma kennedy a japan mamban majalisar dokoki na asin central wadda kuma dan takara ne da ke neman tikitin shugabancin jam'iyyar npp a zaɓe mai zuwa dangane da irin yadda yake yawan kai wa mataimakin shugaban ƙasa dr mahmud baumia hari wadda shi ma ɗin ke neman wannan tikiti na shugabancin jam'iyyar a zaɓen shekara ta 2024 da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Rekwanan La Muktara a sashen kausa na muryar amurka accra ghana to madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya Rasha ta yi gargaɗi a game da jiragen ruwan da suka nufi tashar jirgin ruwan Ukraine kwanaki biyu bayan da ta janye daga yarjejeniyar da ta ba ta dama a yi safarar hatsin Ukraine ta Bahar Aswad. sanarwar da aka wallafa ta manhajar aiki sakonni ta telegram ta ce daga tsakan daren ranar 20 ga watan yuni agogon moscow za su ayyana duk wani jirgin ruwan da suka gani kan ruwa a bahar aswad da ke kan hanya zuwa tashar jiragen ruwan ukraine a matsayin yanayi wato yayi dakon makamai amurka ta dakatar da tallafin binciken da take baiwa cibiyar binciken cututtukan virus da ke wuhan cibiyar bincike mallakin china wanda ake tuhuma da kasancewa tushen cutar corona da ya kashe kimanin mutum miliyan bakwai a fadin duniya cibiyar ta daina samun tallafi daga amurka tun shekarar 2020 amma ma'aikatar lafiya da ayyukan al'umma na amurka ta kwashe watanni tana binciken ayyukan cibiyar kana ta ayyana cewa cibiyar ta ki bin ka'idojin tarayya saboda haka ba za a iya amincewa da ita ba afirka ta kudu a jiya laraba ta sanar da cewa shugaban rasha vladimir putin ba zai halarci wani babban taron da ake sa ran za a yi a watan gobe don da kanshi ba lamarin da ya kasance mafita kan yarjejeniyar da ake yi game da ko pretoria za ta amince ta tsare shugaban bisa dokokin kotun icc ko babu. To ma sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can an jima da rana za ku ji abokan aiki maɗauke da wani sabon shirin. A madadin Aisha Ma'azu da ta taya na gabatar da shirin da Solomon Abu wanda ya haɗa shirin da kuma ba da umarni da ma injiniyan mu John Cummings. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.